rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umma mai gida mai albarka ina gaida farkon namba ƙarshen namba tsakiyar namba eh, ga wani sirri da na zo da shi mujarrabi kuma mashahuri a duk da na sa shi kwanaki kuma na ga yanayin jama'a an ɗauke shi to shi dai wannan sirri dai a sirri ne wanda an samu ɗan kiraye kiraye na jama'a wanda alhamdulillah da dai bakin gwargwado an samu abin fita kuma 'yan uwa da dama sun riski abin da aka faɗa akan wannan sirri wannan sirri ba wai lakali ne na jadabi ko lakani na mallaka ko lakani na ruhani kamar yadda aka sani irin wanda nake sa ko lakali na iska ko kuma lakali na tasarifi ba to shi ma wannan kamar tasarifi ne to amma ba tasarifin ba ne shi wannan lakani ne na tsintuwar kuɗi eh ne na tsintuwar kuɗi. To yadda ake yin wannan sirri ana samun kyalle kamar yadi uku haka sabo farin kyalle sai mutum ya samu idan ya samu sai ya samu turaren shi mai ƙamshi sai ya shafa sai ya zauna akan wannan kyallen ah, da farko zai kawo nafila raka'a biyu nafila raka'a biyun nan abubuwan da ake karanta a raka'a na farko za a karanta fatiha da alam na shara raka'a na biyu za a karanta ulhuwallahu ne eh ba izaja a ba kamar yadda jama'a suke bayar da shi ga magariba haka sirrin yake ba to idan mutum ya gama wannan zai yi sallama bayan ya yi sallama zai yi mafita wa amal istighfar ya yi salati la ilaha illallah to bayan mutum ya yi sannan zai fara wuridin wuridin wuridin da ake na wasa fati safa ne ake yin shi dubu tamanin amma lazumin a hankali ake so har mutum ya gama to insha Allah bayan mutum ya gama wannan lazumi in Allah ya yarda wani in Allah ya mishi ladabi akan abin zai tsinci dubu tamanin wani zai tsinci dubu wani zai tsinci dubu ɗari da sittin wani zai tsinci ya danganta dai amma dai lallai ba a tsintar ƙasa da adadin nan da aka yi Allah ya hore kuma wani har daga miliyan ɗaya har zuwa abin da Allah da ya hore insha Allah zai tsinta akan wannan siri amma lallai da dubu tamanin ɗin nan da dubu ɗari takwas musamman mutane sun kira sosai akan sun yi kuma Allah ya nufa an sun dubu ɗari takwas takwas wani kuma za ka ga Allah ya kawo mashi sun haka wani kuma za ka gama wani ne zai kira ya ce mara a ba mu akawun nan ba zai tura daga nan ka ga babu aikin babu kuma wata magana to lallai dai wannan sirri insha Allah in dai an yi shi kamar yadda aka faɗa an Allah yadda kan in ba dubu tamanin din nan ba ɗari da sittin in ba shi ban Allah yadda ana ana samun dubu da dubu ɗari takwas in ba yi wasu kuma za a ga har miliyan takwas ana riska wannan sirrin yan uwa a kula da shi lakani ne mujarrabi na tsintuwa eh, mujarrabin sirri ne na tsintuwa wani zaka ga ma in ya ja sirrin zaka ga ya haɗu da wani mutum a hanya yana cikin tafiya zai ga mutumin ya ajiye kar ya ganin ya ɓace To in dai mutum ya riski irin wannan lallai a saƙonka ne wadda ka ja aka ajiye maka insha Allah Sirrin nan mu jarrabi ne 'yan uwa bayan tasarifi da sauran abubuwa kuma mu dinga duba hanya na da kudi da kuma hanyar lakanin tsintuwa. Domin lakunan tsintuwa su ma jarraban sirrika ne wanda ba ma su fita da jabin abu ko wani abu za ka samu abin da duk kake riska insha Allah In dai sirrin ya amsa sunan shi sirri. to daga nan bayan mutum ya gama an so in san samu ne dan samu kamar abinci tuwon shinkafa ko ya yake dai ya dan yi araba sadaka to sai ya fita kuma ya dan zazzaka gari haka to in Allah ya tafiya ba ta nisa akan dawowa da abin da ake da insha Allah don neman karin bayani ana yi kira 0823001069 magana alaran ma da aka fi da barista wanda ake mara da bidan ji daɗin rauhanin zariya.